فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي sai Samariyu ya fitar wa bani Isra'ila wani gangar jikin ɗan maraƙi wanda ba shi da rai amma yana ƙara kamar kukan shanu daga cikin waɗannan kayan adon sai waɗanda suka fitinu a cikinsu da wannan aiki na Samiriyu suka ce wannan shi ne abin ku kuma abin bautar Musa, amma ya manta shi ya tafi ya bar shi anan.